أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أهدنا الثواب وجنبنا الخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم dubu daya da dari da arba'in da bakwai ya dace da daya ga wata biyar miladiyya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na igini a unguwar salman duna cikin garin zaria jihar mai ta duna allah ta'ala ya tsara mana lafiya da zaman lafiya ci gaba da tafsir cikin tuwa matuwa ali imrana majalisunmu na talatin da biyar a cikin suwar da biyu ne go? Ko na yi mata talatin da biyu ba dai shi ya fi mahimmanci ba za mu tashi aya ta saba'in da biyar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 نفسه إليك من إن تأمنه بقنطر يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينير ومنهم من إن تأمنه بدينه لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بأهده وت واتقى فإن الله يحب المتقين بسم الله الرحمن الرحيم ونهدي أمنه تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إمام وتو معاملة jigo ne a addini kiyaye haƙoƙi da tsaron amana shin baya duk wanda bai da amana ba ta ta mage. kuma tsorata amana na daga cikin alamomin tashin alkiyama ko ta bayyana wannan kowa yana iya ansawa Allah ta'ala yana nuna mana samun mutum a nintacce kuma mai amana abu ne wanda ba yau ba ba jiya ba ƙa'ini maciyin amana shi ma tsohon yari ne an daɗe ana samu kuma ɗabi'a ce ko sifa wanda hata masu addini akan ci su ba sai wanda suke ba su da shari'a daga wani manzo ko ba su sami littafi daga Allah da ke masa jagora ba shi ya sa a addinin musulunci alkur'ani ke cewa in sashin ku ya amince masashi wali ya ajiyar da zai tumina amana da huwa ya tafi Allah rabba wanda don aka ba shi amana ya kiyaye amana wanda ya amince ya baka amana sanda ya bukaci amanar da ya baka ka maida masa da amanar saka ji tsoron Allah Ubangijinka. Don wani lokaci amincinka da mutum yakan sa ma ba rubutu ba shi da ba ka amanarsa. To ka sani wa kafa billahi shahida. Allah ya ce Wani ahalin kitab akwai waɗanda za ka samu Yahudawa ko Nasara man in ta'amaluhum bi qisari wanda in ka ba shi amanarka komi yawan dukiya ya ajiye ilai ka sallatan ne ma zai baka a rinka babu da rai ciwon kai ba kuma suka bi shari'ar Allah jalla jalaluhu kuma suka yi koyi da ɗabi'ar koyarwar manzansa kuma aikinsu mahamudin ne Allah yana yabawa yana so yana kyakkyawan sakamako wannan zujin salihai kenan wani akwai wasu suna da awon ahalin fitari ne man yi ta'amalhu da za ka ba shi amincin dinari tsaya. kan dubu ɗaya misali komin ƙanƙantar shi in dai ka ce ga amana sanda dukkan ne abinka la yu'addihi ilayka ba zai yi da maka ba sai ka shafa kai yana wallahi tallahi wani ma ya kashe ya shafa ka toka da ke bai san wannan maganar ba illa ma dunta alaihi qa'ima sai fa ka kasance mai tsananin naki wajen neman gaskiya ya ce ne kuma ya ce ne ba shi da niyyar yadda sai ka yi tsaye su kana tambaya Allah ya ce ahalin kitabi ana samun irin ko yau a musulmi da irin su ko babu akwai ko to kaga ka saki sunnan manzon ka sallallahu alaihi wa sallam kana ɗabi'antuwa da lalatattun ahalin kitabi ba ma nazarin ba to iya hasara ce ka saki koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa adda amanata ila man wa wala tahun man khanaka ka isar da amana ga duk wanda ya amince maka kuma ko an ha'ince ka sai ka kai ha'in haka shari'ar musulunci ke koyar da mu yau amana na kuɗi cinye shi ake amana na kayan kuɗi haɗiye shi ake kai hatta amana na mutunci matan makoci ‘yan makoci za ka ga wani bai basu ba matan ƙani wani wani da ba ya ga wuya na zaune ta yana na cewa a yi mata saman a ba ta shawara ya za ta yi kasan jahilci in ya haɗu da sun zuciya to an baya cewa take ita damuwanta ta haihu da ƙanin mijin kuma ta tabbata ɗan na ƙanin mijin ne ya kai mace ce na dubai ta ce kin yi aure ne yarinya ce ta ce eh wai ta damuwanta yanzu maganan da take tana ɗakin mijin ne ba wanda ya sani amma ƙanin mijin kuma ya mutu ne yanzu tana wallahi ɗanki ne ba ɗan mijina ba ne wani cin amana ne wani da ire-iren wannan ya yawaita a yau saboda ka cin amana ba sai ta dukiya ba kawai yana shiga fage daban-daban mala abin ba daɗi me ke haifar da wannan gurɓacewar aƙida ita ke sa mutum ya yi ɓarna domin alkur'ani sai ya ci gaba da ayar zalik abinda ya sa suke cin amana da annahu su waɗannan ahalin kitabi kiri-kiri a aƙidance suka ce su aƙidarsu da Allah ya aza su laisa alaina fil ummiyina sabil duk wanda ba yahude ba bai da haƙƙi naka in sun ci kuɗin ka kai bala ne ko ma wani irin ƙabila ce in kai ba yahude ba ne ba laifi ba ne la'annahum sha'abullahi al-muqtar kama yaz'umun ku ne zaɓaɓɓu wajen Allah Allah ya ba su lafisin su yi komai to daga wannan karkacewar a aƙida sai ya koma suka koma suna cin amana suna ganin sun yi daidai shi yasa tsara tauhidi da tsayuwa akan sahihiyar aƙida ita ce tushen komai na alkhairi duk inda aƙida ta karkace za ka ga cin amana ya biyo sai sa kake ganin da 'yan mata nan na zina suna hawa a titi ana su suna cewa an sadaukar ne da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar da aka kafa su a kai ke nan bukata aqidar su suna alkhairi wannan yana daga cikin mafi munin sharrin gurɓatacciyar aƙida, za ta yi jagorancinka zuwa saba ma mabambanta daga lokacin da gurɓatacciyar aƙida ta ce maka ka in kai zina in kai sata in kai fashin kai in kai kaza in kai kaza kana karanta kaza kafa uku shi kenan ba komai za ka je ka ta'addanci mai yasa ka ka je kai wannan aƙidar da aka sa maka gurɓatacciya aka raba ka da sahihiya kaga abin da su ma ya ja su kenan laisa alaina fil na sabil inda sun imani da haka da haka in sun ci dukiyar wani sun ci banza babu laifi babu zunubi babu ukuba babu azaba yau malayan fa'umalin warabani Allah yi masa maddi wa ya kudo na alallahi ba? suna ƙirƙiran ƙarya suna jingina wa Allah addinin Allah addinin adalci bai san zalunci ba addinin rahama ne bai san bushewar zuciya ba wahum ya alamun kuma suna sana ba sun san wannan aƙida ba ta arziki ba ne ya ina aƙidan da za ka ce ki zo in sa maki albarka ki dangwale alheri kai ka san akwai iya a gulma sai dai ƙarfin nan. yau an yi gobe an yi hakuma zuciyar sai ke tsatsa a mai da shi halar ba da ba haka ce ba Allah ya ba haka ne a wani wani ita alkawari da Allah ta muko wa'adi da Allah za ka yi azumi da sallah hajji da kasala ta tsare ta cikin jahala ba ka nemi sani ga maluma ba domin jahili ake jan shi a kai shi ga wannan turba shi kuma wanda yake ja ya sani illa kawai kwaɗayin rayuwar duniya don haka abin da zai samu da shagalin da zai yi shi ya dame shi ba janibin ubangiji ya yadda da shi ko ya shi da shi ba saboda haka baka je gun malamai al'ulama wa abbariyuna ba an gani, shi yasa aikin kadi ya lalace wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai tsawaba wanda bai yi ga mankatar ba ba shi ko samun ijaba tunda dai ba zai yi tambaya ba kawai tafiya yake zo ɗaɗe bai san daga ina yake ba bai san inda yake mabalanta na inda ya sa gaba Allah ya ce ba haka ba ne man aufa bi ahadihi wanda ya cika alkawalin da ya ɗauko tsakaninsa da Allah ba zai aikata ba sai ya nemi ne Allah yake so ya yi kuma ba zai fada ma wani abu ba wanda Allah ya hane shi wattaqa ya ji tsoron Allah فإن الله يحب المتقين أني الله ينا متقا أو نرمى تتقوى لأن هكا يكي باس رايواني كو يباس جدا الجنة وما الله تسامنا شكين أخبر تعالى عن اليهود الله ينا بام بياني أكن يهوداوا بأن فيهم الخونة cikinsu akwai 'yan son zuciya masu ha'inci alhawana yan wa ha'in masu ha'in kiyo da ويحرم المؤمنين الاغترار به أبا نجيب من كارب مقدس ويقول لك إن يسرى إن شاء malaman kiriya su cewa lullatul ari da ta'ala malam ɗaya in yi turjiya ya zane ya fadaka duniya da yawa za su faɗi kaha don wani ya ariful haƙa jirgin jari shi gaskiya yana sani shi ne a hannun wani ba gaskiyan ya sani sannan ya san mai gaskiya ba 'a ya riga ya naɗa mai gaskiya don haka duk abin da ya yi duk abin da ya faɗi duk abin da ya umarni abun shi kawai ya ma fi nassin alƙur'ani ai malam yake da malam ya ta ƙasa zani ya yi faɗi akan aƙida ko akan ibada shi ma zai fite ana sanin gaskiya ne sannan a san mai gaskiya ba ka naɗa mai gaskiya sannan ka ce za ka san gaskiya ba فإن منهم من انت أمنه بقنطار ko akwai wanda komin yawan dukiya ka ba shi amana yau addini ilai zai ba ka abinka wa ma duna kai ko ba yawa abin da bai kai yawan kinta ba to bi tsarikil aula a ya fi a baka wanda ka ba shi ya ka ba shi miliyan ya ɗauko maka ya karkada kuwa bayan shekara biyu ko uku ya ba ka ba abin da ya taba to don ka ba shi dubu ɗaya za ka yi shakka ne, wa ma hu bi tariqil aula an yu'addihi ilayka abin da bai kai in ba tarin dukiya mai yawa ne Allah ya faɗi can farko da muka karanta a wannan sura ana tsirin muqanta ana tsirin jam'u tsara. faminhu cikin ahalin kitabi akwai man in ta'amanhu bi dinar wanda ko dinari ɗaya ka bashi shi amana zan zo in an kana yi addini ba zai mai da maka illa ma dunta alaihi qa'ima ay bil mutalabati wal mulazamati wal ilha'i sai ka dosa matsawa kana neman haƙƙinka ka lizumce shi ba da bai ba ma'ana mashi ilha ba ji ba ka ka kwato وإذا كان هذا صنيعة في الدينار إذا وندك باش دينار ليا يتاجي جكي وما فوقه أولى ألا يؤديه إليه إن باش ما يوى to ya fi cancantan ya hana Allah ta kare wa manasibu an ya kuna hahunan hadithun lazi an lafahun bukari ya dace a nan Mu'ambaci hadithin da imamul bukhari ya kawo shi ma'allakai fi gairi mawdi'in min sahihi a wurare daban-daban a littafin sa sahihul bukhari wa min ahsani wa min cikin wuraren da ya kawo mafi kyau siyaquhu fi kitabil kafalah wato hadisin da ya kawo a cikin kitabul kafala daga abi hurairah daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu zakara rajula annabi wata rana ya ba da labarin wani mutum min bani isra'ila cikin bani isra'ila sa'ala ba'd bani isra'ila sai ya roƙi wani daga cikin 'yan uwansa bani isra'ila an yuslifahu alfa dinar ya ba shi rancen dinari dubu a ƙalar ƙi'iƙi ne da hada ya asha zuhu ba ka samu shaidu da za su yi shaida na ba ka wannan kuɗi ba ƙala sai wannan ba mu Allah ya kyan shi a kafari ba shi sai Allah ya kyan can ɗalibiya ƙarshen mummuni ne shi kuma ya yarda ala'itini bil kafil ya ce to ka kamun wanda zai maka lamuni ba ana ta mai lamuni shi ke da biya ba kala kafa billahi kafila Allah shi ya fi cancanta ya zama mai lamunin ba sai na kawo wani ba ya tsaya mu da hanto ko kala sadaka mai dukiyar ne ya ce wallahi tafiyan ka ne ka yi daidai za ka iya kai wadda haƙi ilaihi saboda yaddan shi da Allah tun da an ce Allah to shi ya yaudaru in ma yaudarar shi ya ɗauki dinari duhu ya nisa masa ce da yi ila ajalin musamman aka sa lokacin da zai dawo da shi فخرج في البحر يتفيا سيد يكيت تيكو فقضى حاجته يتفي وتقصر يجي بكاتا فدينار يجبنا lokaci ya matso zai mai da dinari malta masa martaba yankabuha ya nemi jirgin ruwan da zai shigo ya dawo wannan gari ko kasa ya tanaji dinari dubu ya ba mai abinci kayansa ya kaddimu alaihi lil'ajalin labi ajalahu domin ya isar da saƙon amanan da ya ɗauka na rancen kuɗin da ya yi zuwa lokacin da aka iyakance ya daidaita zai iya kaiwa a lokacin alam ya bin martaba ya nemi jirgin ɗan fito bai samu ba yayi bai samu ba za lokaci zai kwari fa a haza bakan sai samu kwatisiyar an ana kama ha ya fata ciki adakhala fiha alf dinar yanzu ba dinari dubu a ciki wa sahifatan minhu ila sahibi yayi wasiqa bayani ya haɗa ya zuba a wannan kogon da ya yi a hannun kwafafin nan sun marajiyar da mawuzi a ha sai ya toshe wajen yadda ba wani ruwan da zai shiga ko wani abu kuma a tabi ha'ilar bahari sai zo bakin teku da wannan ike da kudin da bakifa faƙala sai ya ce Allahumma innaka ta'alamu an yustaflaftu fulanan alfa dinar فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فقال فقتلني شهيدا أقول كفى الله شهيدا أقول وإن جاهدت أن أجد مرتبة أبعث إليه فإن أستودعت فكها استودعت أستودعت سكها فعمى جهات البحر حتى ولد فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج رجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله فإذا بالحشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال وصهيبا ثم قدم الرجل فأخذ قال فإن الله أجاء أنت البركة قال لنا ويا فإن رسالتي أطلع لك أمانة أمانة أمهد أمهد الجنة kuna ji shawa bayan ya toshe bakin ya jefa a jikin sai ce Allahumma mana ya Allah shi ne Allahumma innaka ta'lamu ana da cikakken masani ya Allah أن استفلقت فلانا ألف دينار ما أن شرين كنينا منه أو جمعي فسألني كثيرا يشي إن كاو من أيامني فقلت صفاج الله كثيرا نشي مشاء الله يا إسي ظمي أيام فما دين بك يا يجدك يا الله آئفك ظمي mai tsayawa a dawo mashi da dukiyarsa Wasu alani shahida ya roƙe ni in kawo mai shaida ya bani wannan majin gudun? na kudi ne mai yawa dinari ashirin ko ba shi ne ne misalin zakka don an tashi ka duba kalanda yau misalin zakka na wani sai ka gane kudin ba ɗan kankani ba ne miliyoyi ya nemi in kawo shaida ko ba kultu kafa billahi shahida ka bari kawai Allah ya isa ya zan shaida tsakanina da kai kuma zai ya jika ya Allah ba wannan ya yadda da kai ka isa ka zan mai shaida wani ya hattu na yi iya ƙoƙari na ya Allah an aji da makabar in samu jirgin ruwan da zan shiga na fatake ko na masu haya hmm? a wani idan da lalata don in kai masa haɗinsa da ke wajena wani a kajar na gaza samun jirage ko lafiya wa in a ya Allah shi nan na baka ajiyarsa zuwa ga wannan bawan Allah kama mari haƙil bahari sai jefa wannan kusurtare da ya fashe ya sa wasiƙa da dinari dubu ya liƙe ya ce Allah ga saƙo inda kai ne kafin ka isa kuma ka zan kafin kai ne shahidin ka isa ka san shahidin Allah ka isar masa hatta wani gaske yana tsaye yana gani har ya nutse suman sa'adu sai ya juya ya fi wa huwa fi zalika yaltamisu markaba amma tare da haka ba dogara da wannan ba har yanzu yana neman jirgi ya je ya isar da sako ya habibu ila baladihi wanda zai tashi daga garin da yake ya tafi wancan gari فهرج الذل الذي كان أسلفه sai wannan mutum da ya ba shi mance lokaci ya yi an yi mahaɗa lokaci kaza za gani sai zo yana jiran fataki da suke zuwa a jiragen ruwa Yanzu zuwa la'alla markaban ya ji uhu bi malihi don ya ga wani jirgi ne zai zo da wannan bawan allah da zai zo mashi da dukiyarsa bai ga wani jirgi ba ya tsaya ya tsaya wani zabil hashabatin latifi har ma sai ga wannan kututturan da aka zuba dukiyar ya zo gaba ya gaji da zama ya yanke ƙauna ba jirgin da zai zo ba a kaza hali a hali bai haka ba sai ce to wannan kututturan in ɗauka in je da shi gida mu samu makamashin da za a yi mana tuwo tsallan makar samata lokacin da ya je ya faskar ce waje da mala wasu sahifa sai da dinarin shi dubu da wasiƙan wanda ke haji auliya ullai wannan shi ake masa harama karama وأثبتا للأولياء تعاما ومن نفاها فانجزا كلاما كما يدمي جوهرة التوحيد يكي سوى وأثبتا للأولياء تعاما ومن نفاها فانجزا كلاما wato ka tabbatar da akwai karama a gawaliyai bayan wanda duk ya ce maka ba karama ka yi watsi da zancen shi da ita karama ba ka sanin sanda za ta same ka kakan yi ne ko ka aikata ko ta faɗo maka kwatsan ba ka sani ba ko ka ji kawai kaman ana maka ilhama yi kaza ko ban kaza shi yasa ba a tahaddi da karama an gane wato kalubale idan ni ba mutumin kirki bane zan yi kaza kai ka ba wannan mu'jiza ake yi da ita ita kuma da annabawa ne mu'jiza ba mu yadda kai manzo ba ne sai ka yi kaza to in ne kaza za ku yi imani in kuma ni ba manzo ba in na yi ku yi irin shi shi ne ta haddi sai Allah ya bashi iko ya yi sai ya gajiyar da su sai su zazzara ido wasu su yi imani wasu su ƙara tashi kamar sanda suka nemi annabi ya saukar da rabin wata a jablu abi qubaisin ga rabi a sama rabi a ƙasa annabi kuma ya addu'a Allah ya raba wata biyu suna kallo ya sauko akan dutsen abi qubais amma sai suka ce kai kai kai kai saharana muhammadun saharana muhammad ta ashe muhammadu gwanin sihiri ne akwai maji akwai maji mamma shine Allah ya saukar da ayan ikita abata sa'ati wa shaqqa al-qamar wa yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu hijman mudda akazzabu wa tabu ahwa'ahum to wannan shi ake ce maka an gane ko da wannan shi dogar wannan kudi da ya saba da ta ba da ya saba ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ba ya ba dan muna yin a azubar amali da asan a masjid nabawi zindikin da baya tsalla ko kuma a ce karama ne ka zama barawo kasan akwai wata karama da suke jinginawa ga shehu dan gobiyo ko wai yana majalisi ne da ɗaliban shi sai wani ya ce shi ko yana sha'awan goro wai da shehu ya yi haka sai gwanja kawai sai aka ga ya dawo da goron da ba a samun ta a gonan waye ɗebo ana neman a tsarkake shi an mai da shi ɓarawo oh, wannan goron daga gwanja ne aka ɗebo to nawa ne Allah ya maza mu da al'ada da muguwar da karkatacciyar akida ya za nage ce muku zuci. tankatacciyar aƙida ita ke sa mutum ya fantsare barin bautan Allah ko ya je ya saba ma Allah da sunan kuma yana addini Allah ta kare ni saboda haka wannan bawan Allah abu ya Allah ya tashi abokin na da shi da in ka ne ba a wannan riba kafa ce wa wallahi ma zulti jahidan ce ka yi haƙuri wallahi ne iyakan iyalina fi talabi markajin la'aki ta bi malika wajen neman abin hawa in zo maka da dukiyarka lokacin da muka yi alkawari sai alkawari nawa kuke sabawa wani ma kwana aka sa mashi da an ce habibu sai a ce habibu kwana ko shi zigza yake baya miƙe wasa, in ce maka baki to yana nufin baki kuma fari ta to sai ka ganshi da dalla dalla ba ma manka ba. ban sami abin hawa ba habla allazi yi fihi sai yanzu da na samu wannan na zo cikin shi na hayo na zo da sai ce. هل كنت بعثت إلي بشيء أتأيكم من دون أبو ما قال سيشي ألم أوزعك أني لم أجل مرتبا قبل هذا أين أشي مكبن سامو أجل هوا بسي ونن ينهد نزو أكي يتجاهل كمن بيسن يا تورا ونساقوا kala sai shi mai dukiyar ya ce fa inna allaha qad adda an kallabi ba astati ai Allah ya bani ya isar da abin da ka aiko da shi cikin wannan fitaran yake zuwa gare ni ya kaga gaskiya da gaskiya fansar da ake dinarin bashi ɗauki dinarin ka dubu ka lalle kai ma shiryayyen bawa ne Allahu akbar هكذا رواه البخاري في موضعه معلقا بصيغة ba a في بعض المواضع من الصحيح wani lokaci ya kawo shi da siga na tabbas wani gun kuma ya kawo shi da isnadi ahmad ya ruwaito bazzar ma ya ruwaito daga abi hurairah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatan facin irin wannan ruwaya wanda buhari ya ruwaito to kaji inda gaskiya da gaskiya amana da amana take aiki ka hada da wani yanzu da za ka yadda dubu goma in yana fahimtar wani bai gani ba in ya duka zai ɗauka za ka gane sai ya zo ya tsaya a kanta ke ta wani daddabarbaru yana nufin ta matsa ne ya duka ya dauka a to wanda zai sa hannu a jihu ya dauka sai kuma ta bada a ƙasa ai marhabar ga sashe wai kuma ta ga bakin jaki Allah ya kare wa qawluhu zalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabi inma hamalahum ala juhudil haqq abinda ya kai da mutsiya annahum na cewa suke laisa alaina fi jahannam fi ahli amri sanan mai da muke tare da su wanda ba su karatu ba su suna da larabawan jahiliya ba ba mu da laifi da mun ji dukiyar su ta kowace hanya kuma da ma fa ina Allah ta ahalla halana ai Allah ya halatta mana wannan ƙarya ya isa Allah ya halatta muku qala Allah ta'ala wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun suna tajin ƙarya suna jinginawa da Allah sun san kuma ƙarya suke yi boka zai gaya maka shi ya san wallahi ƙarya yake kawai ɗan dai duniyar da zai ci ne yake so bai damu da alaƙa shi da mahalicci ba Allah kuma ya ce fala annatullahi ala kazimina ya yarda da tsinuwa da la'anan Allah akan ya faɗi gaskiya ya ci halal Allah ta kare ni fa inna wa qad wa qad talaku wa qad ihtalafu hadhihi su suka ƙirƙiri wannan zance halaka daga halaka ne halaka kuma ai samar da abin da ba shi an gane ko saboda haka su suka kirkiri wannan zance wa atatiku bi hadhihi dalala sannan suka ɓata, suka yi ifku ifku ne kiran ƙarya an gane a fatin mai yawan kirkire magana na ƙarya wala su fi kulla a fakin ko ƙungire ne to Allah ya tari ne ah, وأتفقوا بهذه الدلالة فإن الله حرم عليهم أكل أموال إلا بحجها domin Allah ya haramta masu cin dukiyan al'umma sai da cancantan a ci, wa ina mahun ƙaunin buhutun wato mutane ne masu kiran ƙarya su yi zalunci. Awa an sa’asa’aka bin yazid an rajulan sa’ala bina abbasi ƙala inan shirin amwali ahalin mafi ya gata wata aka tamakon manta cewa ya sahabatu rasulullah mukan je yaƙi sai mu ga kaji da awaki ko tumakin ahalin zumma ahalin zumma su ne kafiran amana wanda suke musalaha da islama ba za su yaƙi musulunci ba musulunci zai tsara rayuwarsu da dukiyarsu da sauransu kuma za su ba da jizya eh, to muna gani wani lokaci mukan je yaƙi ba ya ɗi ɗi kuma bai awa da nuna ne ma yana har da su ba ko ma ko in kuka yanka sai ku ce me kuka yi ala na ku ala na ba asu sai muke ai ba lai bai kai kuma mun kuyi hari ala hada kama qala ahli kitab kace ai wannan maganar naku ba bambanci da ahli kitabi wadanda suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabil kin zuciyan da ba mu ba halal ne innahum idza addil jizyata tunda kafiran amana ne matukan suna ba da jizya lam tahillakum amwaluhum bai halatta ku ci dukiyar illa da tsiji an fufihin sai in su da kansu cikin daɗin ransu suka ba ku yawwa ai kaga akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala zimmiyan fa ana hasmuhu yawm al-qiyamah wanda ba tsibidi ba ta ya kashe kafirin amana ko jami za mu yi fada da shi kowane irin musulmi ne gobe kiyama ta kaman kai musulmi ne ka kashe kafirin amana annabi yake za mu yi fada da kai gobe kiyama masha shi Allah ya kiyaye ثم قال تعالى بلا من أوفى بعهده واتقى إن باهك أبي يتبع لكن من أوفى بعهده wanda ya cika alkawali minkum ya ahlal kitab daga cikin ku ahlal kitab allazi ahadakumullahu alaihi wanda Allah ya dau ya anshi alkawalin ku akai za ku kiyaye menene alkawalin min al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam idza bu'itha cewa za ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zamakin da aka aiko shi kama akhadha al-ahda wal mithaqa ala al-anbiya wa umamuhum bidhalika kamar yadda Allah ya anshi alkawali ala al-anbiya wa umamihim bidhalika da mutanansu akan ba wanda za su bautawa sai Allah ba wanda za su bi in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kai shi kuma ya zan mai taqawa yani wattaqa maharim Allah ya kiyaye abubuwan da Allah ya haramta wattaba'a ta'atahu wa shir'atahu yayi biyayya bisa ɗa'a ga mahaliccinsa kuma ya ji shari'arsa allati ba asa biha khatamal Musul, wa sayyidal bashar wanda ya aiko da cikamakin annabawa da ita kuma shugaban dan adam gaba daya to albishirinsa A inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana kaunar masu takawa Allah ta sa mu cikin masu takawa Allah ka kaunace mu gaba daya za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله